Tun gabanin gudanar da zabukan da suka gabata a Najeriya ɓata garin matasa ke barazana ga mazauna birnin Kano ta hanyar kwace musu wayoyin hannu musamman a wasu yankuna na birnin walau da rana ko kuma da daddare. Malam Rabi Ahmad wani ɗan jarida ne a Kano ya yi bayanin yadda wasu ɓata gari suka so raba shi da tasawar yayin da yake cikin mota. Na ɗan tsaya a nan rawun na isa kara biyu nan kusa da Beirut kawai sai wani ya zo gefen mota ta sai ke ce min malam baka gani ka taka ne sai na juya haka kan ce ni ban taka ka ba ashe ya ɗauke min hankali su biyu ne ɗayan ya zago ta can wancan kofar kawai sai mutane suke ce min kai sun fa ɗauke maka waya na kashe mota akan titi na bi su da gudu farkon wani layi a Beirut kawai sai na gansa a zaune a cikin wannan layin suna zaune a wajen su goma kawai na ci ya bani waya ta nan take na to da shi tiryan tiryan na kai shi gurin jami'an 'yan sanda domin a ladabtar da shi a lokacin da abin ya faru da ni ne mamakin yadda muna tsaye a wannan junction din amma mutane maimakon su kamun ɗauki su bi su ma su kama su wai su suke gaya min cewa an ɗauke min wayata idan mutane suna yin kukan kura wani lokacin wallahi tuni an samu saukin waɗannan al'amuran ai sun fahimci mutane gaba ɗaya a tsorace suke a razana suke suna tsoron lafiyar su na haka shi yasa suke cin karen su babu baka sai dai hukumomi a jihar ta Kano sun ce wannan sabon kalubale yana da alaka ta kudda kudda ta'ammali da ababen sanya maye da matasan ke yi abubakar idris ahmad shine kwamandan shiyar kano na hukumar ndlea mai hana sha da fataucin ababen sanya maye a najeriya waɗannan matasa da suke irin wannan mummunan aiki yana da halaƙa da ta'amali da miyagun ƙwayoyi ko dai su kwace wannan waya da su je su sai da ita domin su samu kuɗin da za su je su sha wannan waya ko kuma sukan kwace wayan ne bayan sun yi nan kas ba sa jin tsoron kowa ba sa tausayin kowa su fara mutane su yi wani abu akwai rindina da nake da shi daban-daban na musamman a ofis wanda kusan saboda rahotanni da koke da muke samu a gun jama'a na kirkiro su suka fita ba dare ba ranar suna wannan aiki kuma alhamdulillahi na ba da eh, layi na kwana ga jama'a akan cewa duk wuraren da suka ga irin wannan abu ya faru maza maza su kira mu insha Allah za mu kai dauki hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da masana harkokin tsaro a Najeriya ke bayyana hanyoyi ko matakan da ya kamata sabon shugaban Najeriya Bola Tinubu ya dauka domin magance kalubalen tsaro a kasar baki daya bayan an rantsar da shi a ƙarshen wannan wata na Mayu na farko ya dubi tsari na sojojin ƙasa ai garan bawul sannan a ɗauko waɗanda ake ganin za a rantsar da su idan ƙur'ani ne a basu in kiristoci ne a basu bible su rantse kada kowa ya je ya sa san ransa abu na gaba shine sai ya dubi order security sojojin sama su ma kaga su ne helper ai to wa'annan mutane ta cewa za a yi samu sahihan jami'ai wa'anda a nuna masu wannan shi ake bukata manjo muhammad lawal el yakub kenan mai ritaya abin jira a gani dai shine ko irin waɗannan shawarwari ka iya tasiri ko aka akasin haka musamman la'akari da yadda 'yan najeriya ke korafin cewa ba kasafai shugabannin ƙasar ke aiki da shawarwarin ƙwararru ba mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria